kamar da muke muku alkawari a yau rana ta biyu ta sallah a gidan damban wato mamman bashar allita da ke filin wasa na ado bayar sakwaya ga munan za mu shiga gidan damban domin ɗauko muku irin wannan gagarumin dambe da za a fafata yau lahadi rana ta biyu ta wannan sallah da za a fafata wannan damba a wannan gida ga munan masu kallo ku biyo mu Eh, za mu shiga gidan damban mamman bashar daliti da ke a wasan filin wasa na ado bayar sakwaya da ke nan sabon garin jihar kano a jihar kano najeriya masu kallo ku biyo mu ga munan za mu shiga gidan damban domin ɗauko muku irin shahararren damban da za a fafata yau ladi a nan jihar kano to masu kallo gashi nan mun shigo gidan damban mamman bashar daliti kamar da muka muku alƙawari ga gida ya ɗinke gida ya cika da 'yan wasa da kuma 'yan kallo a wannan rana ta biyu ta sallah a wannan gidan dambe na filin wasa na ado bayar sakwaya da kenan nan sabon garin jihar Kano gidan damben Mamman Bashar Aliti masu kallo ku biyo mu domin shiga filin dambe domin ɗauko muku irin shahararrun wasan da za a fafata a wannan rana. Masu kallo ga mu nan mun shigo gidan damben nan yanzu haka ga mu a gaban makaɗi Alhaji Labarantan Gwamba ga shi nan yana zuga maka wato 'yan dambe kamar yadda ke kallo yau rana ta biyu ta sallah a wannan gidan dambe na Mamman Bashar Aliti da ke filin wasa na Ado Bayar Sakuya da ke nan sabon garin jihar Kano. gashi nan alhaji labarin nan bomba kenan gashi nan shine makaɗin dambe gashi nan kuma yana zuga yan dambe kamar yadda kuke kallo ku biyo mu domin shiga filin dambe wato fagen damben kenan inda za a fafata wannan dambe ya masu kallon mu ga dai filin damben nan kuna kallo amma manya ba su fara fafata wannan wasa ba gashi nan nan da 'yan mintuna kaɗan manyan 'yan dambe za su fara fafata wannan dambe da kuke kallo a nan filin wasa na ado bayar sakoya da ke nan sabon garin jihar kano a wannan rana ta biyu ta sallah a wato babbar sallah kenan a nan jihar Kano ga munan mun shigo filin dambe wato yan yara ne yanzu ke fafata wannan wasa kafin manya su fara eh, garawa masu kallo nan dai inda kudawa suke tubewa ne gashi nan kuma mun zo inda kudawa suke tubewa gashi nan eh, kafin manyan 'yan damban su fara garawa gashi nan mun kawo muku ziyara inda suke tube kaya suke nadawa wato inda za su nade su shiga filin dambe kamar yadda kuke kallo dai nan 'yan damban ne suke nadi gasu nan wato suna tubewa suna shirin shiga gidan wannan dambe gasu nan daban-daban daidai-daidai gasu nan ga irin su babu kware-kware duk ga su nan duk ga yan dambe manyan yan dambe wanda yanzu za su gara ga su dan samailan shagon alabo su ba su ma gama tuƙe su fara tuƙiya ba tukunna ga su dogon cisco ga su ibrahim bagon bagon dan karawa su wato ga ga dai yan dambe duka ga su shi bagon sami mai macin kansa duka yanzu za su gara masu kallo ga su dan hau su shegun masu kallo ku biyo mu domin shiga filin wannan dambe yanda manyan kudawa yanzu suke tubewa kuma za su shiga filin wannan dambe masu kallo kamar yadda muka ziyarci inda kudawa suke tubewa gashi yanzu ma mun ziyarto inda arewata suke tubewa manyan ga sunan su ma suna tubewa ga irin su mola-mola su dogon bagon auda argungu ga su abban roge duka ba su tube ba su shiga ga su eh, duk ga sunan ga su safaranan su yanzu suke tubewa ga su musafa nan shagocin su ma suna tubewa domin fara shiga ga bagon inda duka suna tubewa domin fara shiga gyan nan kamar yadda muka muka alƙawari mun je mun ziyarto inda kudawa suke tubewa to yanzu mun zo inda arewata suke tubewa kuma gashi za su tube su ma su shiga filin wannan dambe domin fafata dambe na yau sallah a wannan gida na sabon gari da ke ado sa koya gidan damban mamman bashar a rana ta biyu din nan kuma ga ta sallah ga bangaren dimbin yan dambanan a bangaren kudawa yanda ga sunan birjik kamar wato eh, zaka ce babu wasu 'yan damba a wani waje sai a nan jihar kano ga sunan dai dimbin su ga sunan ko ta ina 'yan damba ne daga bangaren kudu ga sunan bangaren kudawa kenan ga sunan a wannan gidan dambe a rana ta biyu ta sallah kamar yadda kuke kallo ga sunan sa ta nada zare dai kuma bangaren arewatawa nan kamar yadda ke muka je bangaren kudawa yanzu mun kawo mun zo muku bangaren arewatawa a wannan rana ta biyu ta sallah kafin mu shiga fagen wannan dambir da za a fafata na yau sallah eh, rana ta biyu ga shi nan ga bangaren arewatawa nan mun zo kamar yadda muka bangaren kudawa kamar yadda muka yi muku alkawari gashi nan mun shigo fagen damben nan inda za mu ɗauki damba na farko kenan a wannan rana ta biyu ta sallah a wannan gidan wasa na mamman bashar dan liti da ke filin wasa na ado bayar sakwaya da ke nan sabon garin jihar kano gashi nan eh, wannan damba tsakanin bakude ne da kuma ba wato shagon bahagon manta da kuma shagon dan sama'ila gashi nan gashi nan shagon dan sama'ila ya kai hari ya kai wa shagon bahagon manta hari gashi nan a wannan dambe gashi nan za su yi rugo-rugo a wannan dambe gashi goro rugo suke yi gashi nan shagon bagon manta daga bangaren arewa ba hagon wato shagon dan sama'ila daga bangaren kudu gashi nan wannan dambe dambe ne na matasa gashi nan shagon bagon manta an kai masa hari amma ya kauce shagon bagon manta bagon shagon dan sama'ila shagon bagon manta shagon dan sama'ila gashi nan shagon ba gashi nan ya tare shi wallahi bagon bagon manta ya tare shi inna lillahi shagon bagon manta ya tare shi a wannan dambe da ake baba ta shi nan ya kara liƙa a shagon bagon manta hannu wallahi ya kara lika shagon bagon manta hannu gashi nan a wannan dambe da kuke kallo na sallah shagon bagon manta shagon dan sama'ila shagon bagon manta shagon dan sama'ila gashi nan gashi nan ya danna mar hannu ya kara danna shagon bagon manta hannu gashi nan shagon bagon manta shagon bagon manta bagon nan sama shagon nan sama'ila gashi nan gashi nan gashi ya kartan na masa hannu sama shagonin sama ya kartan na mar hannu wallahi gashi nan bin sai yake Shagwana ta bayan ya buge shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ya sumar da shagonan Sama'ila duka daya wallahi ya ma duka daya ya sumar da shi gashi na shagon bagon manta ina gaida yan kallo ya sumar da shagonan Sama'ila sai da ya lankwashe ya samu waje ya kwance sa gashi ana kanikancin sa majina da yahudi sun fito a bakinsa a wannan tambe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shagon bagon manta shagon dan Sama'ila ya suma a duka daya wallahi wallahi shagon dan sama'ila ya suma a duka ɗaya da shagon bagon manta ya masa a wannan dambe dambe muguwa ce dambe muguwa ce gashi nan shagon dan sama'ila ya suma ana ja masa kai ana ja masa gashin kai farfado amma har yanzu ya ki farfadowa a wannan dambe ga alƙalin wasa na yana zage fili wanda ya hura wannan wasa a wannan dambe shagon bagon manta ya suma da shagon dan sama'ila duka ɗaya wallahi har yanzu bai farfado ba har yanzu shagon bagon manta ya suma har yanzu wato shagon nan samai da bai farfado ba a wannan dambe gashi nan masu kallon mu kamar yadda muka muku alƙawari wannan rana ta sallah ta biyu rana ta biyu gashi nan dan ban farko da muka dauka an sumar da shagon nan samai la har yanzu bai farfado ba inna lillahi hannu ba kyau hannu ba kyau masu kallo dambe hannu ba kyau wallahi duka da ya masa ya sumar da shi har yanzu bai farfado ba gashi nan masu kallo ku ci gaba da bin mu a wannan shafi namu na youtube na damban mazaje tv ku yi subscribing ku danna karrawa domin kallon kowanne irin wannan biyar zamu za mu kawo muku har yanzu dai shagon na sama da bai farfado ba an girgiza an girgiza an ja gashi an buga kafa har yanzu bai farfado ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da alama dai shagon Sama'ila ya farfado ya dawo hayyacinsa da alama shagon Sama'ila ya farfado ya dawo hayyacinsa a wannan hannu a wannan dambe da ya liƙa mar hannu ya sumar da shi a damban farko da muka ɗauka a wannan rana ta Lahadi a wannan gidan wasa na sabon gari wato gidan damban mamman bashar aliti da ke nan ado bayar sakwaya a nan sabon garin jihar kano ya farfado gashi nan yana tafiya gidansa domin ko zai kama wani damba ko kuma zai kama ba wanda aka sawa ramadan aka fasa shagon dan zikiri ya zo ya dauka gashi nan sun taka gashi nan ramadan shagon dan zikiri gashi nan ramadan shagon dan zikiri gashi nan ramadan shagon dan zikiri ramadan shagon dan digiri gashi nan ramadan ya auna damban dubu shida da kuma shagon dan digiri gashi nan gashi nan gashi nan ramadan ramadan ta shi yake gashi nan ramadan shagon dan digiri gashi nan damban naira daidai naira dubu shida tsakanin ramadan da shagon dan digiri ramadan shagon dan digiri damban naira dubu shida a wannan damban na yau sallah ranar sallah wajen ce kashe garin sallah gashi nan ramadan shagon dan digiri ramadan shagon ɗan digiri damben naira daidai naira dubu shida dambe wato wannan shine dambe na takwas a yau da muke kawo muku dambe na takwas ramadan shagon ɗan digiri gashi nan dambe na naira daidai da naira dubu shida wanda aka sa kafar ramadan shagon ɗan digiri ya roka ramadan ya kamar hannu gashi nan ramadan yanar kamar hannu gashi nan ramadan yanar kamar hannu shagon ɗan digiri gashi nan gashi nan ramadan gashi nan ramadan wallahi yaran nan yana da kokari gashi nan gashi nan ramadan shagonan digiri gashi nan ramadan shagonan digiri ramadan shagonan digiri gashi nan damban an raba za su sha ruwa su dawo domin ci gaba da wannan dambe na yau dambe ne na takwas a wannan rana yau da wuce kallo damba takwas kenan yau muka samu muke ɗauko muku wannan shi damba na takwas tsakanin ramadan bayan ramadan ya yi ba a farko a wannan dambe kuma ya kara dawowa an sama dubu shida ga wani ya ɗauka shi ne suna shagon nan digiri gashi nan za a koma dambe turmi na biyu masu kallo idan suka dawo fili mu ma za mu dawo muku domin kawo muku domin ci gaba da kawo muku wasan ku kalli wa za a sheki a wannan dambe na naira daidai da har naira dubu shida gashi nan sun dawo digiri na biyu tamban naira dubu shida tsakanin ramadan da shagon ɗan digiri ramadan gashi nan ramadan shagon ɗan digiri ramadan gashi nan ramadan gashi nan ramadan ramadan bi yake bin yaran nan yake wallahi ramadan yaran gudu ya inna lillahi wallahi ramadan ya buge shi wallahi ramadan ya so kamar hannu ya daddafe a wannan dambe na naira dubu shida a wannan rana ta yau damba na takwas ramadan ya kamar hannu ya samu wuri ya daddafe ya mimike a wannan dambe tsakanin ramadan da shagon dan digiri ramadan shagon dan digiri a wannan dambe da kuke kallo gashi nan a mamman bashar ali ya raba musu kudinsu su a wannan dambe da kuke kallo gashi nan masu kallo idan wasu suka shigo fili mu ma za mu ƙara shigowa domin kawo muku wani damban za a fara ƙara sake fafatawa a wannan rana tsakanin shagon kosilaye da dan messi wato dan messi daga bangaren jamus shine dogo gashi na zagayawa shagon kosilaye kuwa shine daga bangaren kudu gashi nan za a fara fafata wannan damba a damba na uku na wannan rana ta biyu ta sallah a nan gidan wasa na gidan wasa na wato mamman bashar tsalliti gidan damban mamman bashar tsalliti da ke nan sabon garin jihar kano a wato a jihar kano najeriya gashi nan an taka ɗan messi daga ɓangaren arewa shagon kosilaye daga ɓangaren kudu gashi nan za a fara fafata wannan dambe ɗan messi da shagon kosilaye gashi nan dambe na uku kenan a wannan rana ta biyu wato rana ta biyu na sallah a wannan dambe ake fata na sallah a nan gidan wasan jihar Kano gidan damben jihar Kano dan Messi gashi na tsalle tsalle gashi nan gashi nan dan Messi shagon kosi layi dan Messi shagon kosi layi dan Messi ya auna inna lillahi dan Messi ya narka mar hannu dan Messi ya narka wa shagon kosila ya hannu a wannan dambe gashi nan dan messi shagon kosi layi dan messi shagon kosi layi dan messi shagon kosi layi gashi nan dan messi shagon kosi layi gashi nan agon kosi layi dan messi shagon kosi layi dan messi ya tsanar ka shagon kosi layi hannu wallahi wannan yaro shagon kosi layi gashi nan ya tsanar kamar hannu wallahi dan messi shagon kosi layi gashi nan wannan yaro yana dauke duka sai a daka a daka amma bai fadi ba gashi nan dan messi shagon ko silaye dan messi gashi nan gashi nan dan messi dan messi yana janye jiki dan messi shagon ko silaye gashi nan gashi nan shagon ko silaye dan messi shagon ko silaye gashi nan gashi nan wannan dambe damba ne mai wahala wallahi gashi nan gashi nan ya kara jefa mar hannu yaron nan dan Messi da alama ya iya dambe gashi nan gashi nan gashi nan ya ƙara tare shi gashi nan ya ƙara tare wallahi ya ƙara tare shagon kosilaye dan messi daga bangaren arewa shagon kosilaye gashi nan dan messi shagon kosilaye gashi nan dan messi shagon kosilaye shagon kosilaye dan messi shagon kosilaye dambe damba ne mai kayatarwa kamar yadda kuke kallo a wannan rana ta biyu gashi nan dan messi amina ma gaya muku damba na uku ne a wannan rana ta yau gashi nan kamar yadda muka maka alkawari muka shigo filin wannan dambe gashi nan dan messi shagon ko silaye gashi nan ana fafata dambe ashirin ya kara jefa mun hannu wallahi dan messi ya kara jefa hannu dan Messi ya karanna lillahi wallahi ya buge dan Messi shagon Kosila ya buge dan Messi a wannan dambe a damba na uku na wannan rana a wannan gidan dambe na sabon garin jihar Kano gashi nan shagon Kosila dan Messi wato shagon kosila ne narka wa dan Messi hannu ya samu wuri ya kwanciyarsa da kuke kallo yanzu ga wani damban za mu sake ɗauko muku ba mu san ko da wa za a fafata ba ku biyo mu dai a wannan rana ta yau ta sallah a ta wance rana ta wato kashe garin sallah kenan wanda za mu sake kawo muku yanzu tsakanin autan kudawa daga bangaren kudu ko dai daga ji an ce autan kudawa kun san ba kude ne wannan ku abba abba shagon roget wato abban roget kenan wanda mutane suka fi saninsa da abban lungu shi ne za a fafata wannan dambar shi abban lungu shi yake sanye da hula a kansa autan kuda ko gashi nan da dogon wando ga sunan za su fara fafata wannan damba damba na hudu a wannan rana ta lahadi autan kudawa autan kudawa abban roget ya kai hari daga hura wannan wasa abban roget ya kai hari abar roget ya kai hari abar roget ya kai hari ina lillahi gashi nan abban roget autan kudawa ya narkawa abar roget hannu amma abar roget ya rike autan kudawa abban roget autan kudawa abban roget autan kudawa gashi nan abban roget autan kudawa gashi nan abban roget autan kudawa ya rike abban roget autan kudawa ya rike abban roget gashi nan autan kudawa ya rike abar roget amma an alƙalin wasa ya raba su domin su koma wannan dambe a watan kudawa abar roget gashi nan gashi nan yana so ya kai hari amma ya gaba hanya ya fasa gashi nan abar ya kara kai hari abar roget gashi nan ya kara kai hari wallahi a watan kudawa ya kai hari amma sai ya juya gashi nan gashi nan abar roget gashi nan a watan kudawa abar gate autan kuda ina lillahi gashi nan abar gashi nan abar gate autan kuda gashi nan wannan yaro autan kuda wa yana dambe gashi nan sai ya rike gashi nan gashi nan autan kuda abar gate gashi nan abar gate autan kuda gashi nan autan kuda gashi nan gashi nan ya liƙa markaba wallahi abar gate autan kuda gashi nan gashi nan abar roge autan kudawa abar roge autan kudawa gashi nan abban kudawa gashi nan gashi nan ya ƙara liƙa mara hannu gashi nan gashi nan ya ƙara liƙa mara hannu wallahi damba ne da ake shan cinkuna mar kwado a wannan dambe da kuke kallo a wannan da gashi nan abar roge autan kudawa abar roge abar roge autan kudawa za su sha sharuwa su dawo a turmin farko kamar yadda alƙalin wasa ya hura idan suka dawo masu kallon ma za mu dawo su nan za su yi rugo-rugo shi nan sun dawo mun dawo kamar yadda muka kalla gashi nan sun yi rugo-rugo gashi nan abon lungu gashi nan autan kuda gashi nan autan kuda ya rikita shi wallahi gashi nan autan kudawa abon lungu ya yi kujera gashi nan abon lungu ya yi kujera kamar yadda kuke kallo a wannan dambe autan kudawa abon lungu gashi nan autan kudawa abon lungu autan kudawa abban lungu gashi nan kamar yadda kuke kallo gashi nan gashi nan abban lungu autan kudawa gashi autan kudawa abban lungu autan kudawa autan kudawa abban lungu abban lungu ya rike autan kudawa amma a wannan damba na biyu da kuke kallo kuma shine damba na hudu da muke dauka a wannan rana da kuke kallo autan kudawa abba shagon rogen. autan kudawa abba shagon rogin autan kudawa abba shagon rogin gashi nan autan kudawa abba shagon rogin gashi nan wannan dambe damba ne wanda dukansu da alama sun gaji a wannan dambe turmi na biyu da kuke kallo autan kudawa abba shagon rogin autan kudawa abba shagon rogin gashi nan gashi nan ya liƙa mara hannu gashi nan gashi nan autan kudawa abba shagon roge gashi nan autan kudawa abba shagon roge gashi nan autan kudawa sun rage juna autan kudawa alƙalin wasa ya ƙara hura musu a wannan dambe autan kudawa abba shagon roge autan kudawa abba shagon roge gashi nan autan kudawa aunawa yake gashi nan gashi nan gashi nan autan kudawa abba gashi nan mar hannu wallahi ya masa pinches yamar mar pinches ka duke kallo yamar mar pinches wallahi masu kallo idan ba ku san pinches ba wannan shine pinches gashi nan ya ƙara narka mara hannu gashi nan gashi nan wallahi abba shagon roget narkawa abban ku autan kudawa hannu yake gashi nan autan kudawa abba shagon roget autan kudawa autan kudawa abba shakur roget alama kowa ya gaji a wannan dambe dukkan alamu kowa ya gaji a wannan dambe gashi nan suna ba wa junansu hankici domin su share fuska da alama wallahi sun gaji a wannan dambe alƙalin wasa ya hura ya ce a ji a huta alƙalin wasa ya hura domin da alama sun gaji a wannan dambe tsakanin abba shagoro da autan kudawa za mu kawo muku wani damban wannan shi da damban na hudu da muka ɗauka yanzu idan wasu shigo za mu ƙara shigowa wannan fili domin kawo muku wani wanda za a ƙara fafatawa kuma dai tsakanin ramadan damba na biyu ne a wannan dambe na ranar sallah ko in ce damba na biyu na eh, wato rana ta biyu ta sallah a wannan gidan dambe na filin wasa na ado bayar sakoya da ke nan sabon garin jihar kano gidan damban mamman bashar ɗan ga gashi nan gashi nan ramadan ramadan ramadan daga bangaren jamus gashi nan garkon bagon sani mai maciji ne daga bangaren kudu da kuma ramadan za a fafata wannan damba na biyu na rana ta biyu ta sallah a wannan damba da ake fafatawa a nan gidan wasa na ado bayar safoya da ke nan sabon garin jihar kano gashi nan ramadan garkon bagon sani mai maciji alkalin wasa ya raba an fara wannan dambe ramadan ramadan garkon bagon sani mai maciji ramadan ramadan garkon bagon sani mai maciji ramadan garkon bagon sani mai maciji gashi nan ramadan yana aunawa ramadan aunawa yake a wannan damba na biyu da muke dauka yanzu a wannan gidan dambe na sabon garin jihar kano gidan wasan damban mamman bashar alit gashi nan ramadan da garkuwan bagon sani mai maciji gashi nan garkuwan sani bagon sani mai maciji gashi nan gashi nan gashi nan garkuwan bagon sani mai maciji ramadan gashi nan inna lillahi wallahi ramadan ya auna amma ya gaba zai sha ba sai ya kauce gashi nan ramadan garkon bagon sani mai maciji gashi nan ramadan garkon bagon sani mai maciji gashi nan ramadan garkon bagon sani mai maciji gashi nan gashi nan ramadan garkon bagon sani mai maciji ana auna ashirin gashi nan ya bi ramadan amma ramadan ya kauce ya lissafa ya kauce ramadan garkon bagon sani mai maciji gashi nan ya kara aunawa wallahi ya kara aunawa amma har yanzu bai dace ba gashi nan gashi nan ramadan garkon bagon sani mai mace gashi nan ramadan ya yi masa gargadi gashi nan gashi nan ramadan garkon bagon sani mai mace gashi nan ramadan garkon bagon sani mai mace gashi nan ramadan garkon bagon sani mai mace gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan ya auna shi ya takura shi a gindin wallahi ya takura shi a gindin gashi nan ramadan garbuwan bagon sani mai mace gashi nan gashi nan ramadan garkon bagon sani mai mace gashi nan ya rika kamar hannu a fuska ya li kamar hannu a fuska wallahi ramadan gashi nan ramadan garkon bagon sani mai mace gashi nan ya karnar kamar hannu gashi nan gashi nan ya nar kamar hannu gashi nan ramadan garkon bagon sani mai mace an yi turmi na farko za a koma turmi na biyu a wannan dambe da ake fafatawa tsakanin ramadan da garkon bagon sani mai maciji a wannan dambe na sallah a wato na wato kashe garin sallah Allah da ake fafatawa a nan gidan wasa na mamman bashar ɗalliti da ke nan filin wasa na ado bayar safuya a nan sabon garin jihar Kano gashi nan an dawo turmi na biyu alƙalin wasa ya hura alƙalin wasa ya hura an dawo turmi na biyu gashi nan tsakanin wannan tambura ya ramadan gashi nan ya liƙa mana hannu wallahi wallahi garkon ba agon sani mai ya liƙa ramadan hannu ya liƙa ramadan hannu gashi nan ramadan garkon bakon sani mai mace gashi nan wannan dambe damba ne mai wayo da mai wayo gashi nan wallahi ya karmar kama hannu gashi nan ya takura shi wallahi garkon garkon sani mai mace gashi nan garkon bagon sani mai gashi nan garkon bagon sani gashi nan garkon bagon sani mai maci gashi nan garkon bagon sani mai maci ramadan inna lillahi aunawa yake ramadan aunawa yake gashi nan ramadan garkon bagon sani mai maci gashi nan ramadan aunawa yake gashi nan ramadan garkon bagon sani mai maci gashi nan garkon bagon sani mai ramadan gashi nan turmi na biyu a wannan dambe girmi na biyu a wannan dambe ramadan ramadan ramadan ya liƙa mar hannu inna lillahi ramadan ya liƙa mar hannu wallahi gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan ya ƙara liƙa mar hannu ya ƙara liƙa mar hannu gashi nan gashi gashi nan wallahi ramadan ya ƙara liƙa mar hannu ya ƙara liƙa mar hannu ramadan gashi nan ya hana isa kewa ya hana hana isa kewa ya hana hana isa kewa ya hana hana isa kewa ya bari ya bari ya bari ya har ya huta ya bari ya huta tashina tashina gashi nan ramadan gashi nan gashi nan ramadan liƙa mu hannu yake liƙa mu da hannu yake liƙa mu da hannu yake gashi nan liƙa hannu yake gashi nan ramadan ramadan dukan sa yake ramadan dukan sa yake ramadan dukan sa yake tashina tashina gashi ramadan gashi nan gashi nan ramadan ramadan ya narke shi ya dake shi ya dake shi amma bai faɗi ba ramadan ya narke shi ya dake shi amma yaron nan bai faɗi ba a wannan dambe da ake fafatawa sarwa turmi daya za a koma wannan dambe kamar yadda kuke kallo a wannan gidan wasa na ado bayar sakuya gidan damben mamman bashar ɗan da ke nan filin wasa na ado bayar sakuya a nan sabon garin jihar kano wannan ce mai zafi kamar yadda kuke kallo ga shirin makana sun taso ramadan kamar yadda kuke kallo a wannan dambe da ya fafata da wani yaro wato garkon bagon sani mai maciji a wannan dambe yaron da alama dai ba zai dawo ba domin da alama ya ji ciwo irin dukan da ramadan ya masa a fuska da alama wannan yaro ba zai dawo da ramadan ya je yana amsar kuɗi